wasan da aka buga na premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 25 a ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta samu nasara akan hall city ciki biyu da babu manchester united ko ta doke watford ne da ci biyu da nema yayin da west ham suka tashi can jaras biyu da biyu su da west bromwich middlesbrough ko sun tashi babu ci su da everton stoke city ta doke crystal palace da ci mai ban haushi Sunderland ko ta sha kashi ne a gidanta a hannun Southampton da ce hudu da nema. Liverpool ta doke Tottenham da ci da babu. A jiya Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Bonalin sun tashi can jarar hukunan doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da Chelsea. Swan City ko ta doke Leicester City ne da ci biyu da babu. A yau kuma za a fafata a ci wasan na Premier League na mako na 25 inda wasa ɗaya ya rage kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth za ta karɓi bakuncin Manchester City da misalin karfe tara dare agogon Najeriya. A saman teburin ko na Premier League har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Chelsea take jan ragama a mataki na ɗaya da maki 60. Tottenham ko na mataki na biyu ne da maki hamsin yayin da Arsenal take mataki na uku da maki hamsin A wasan da za a buga yau tsakanin tsakanin AFC Bournemouth da Manchester City Manchester City sun ta samu nasara za ta hauro mataki na biyu inda yanzu take mataki na biyar da maki arba'in da tara wanda zai bata daman ta zama maki hamsin da biyu matukar ta samu nasara a wasan da za su yi yau. a kasance kuwa hall city ne take mataki na sha takwas da maki ashirin yayin da crystal palace suke mataki na sha tara da maki sha tara sunderland ko tana mataki na ashirin ne ita ma da maki sha tara a can kasar spain haka abun yake amma bangaren la liga na shekara dubu biyu da sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai su kuma a mako na ashirin da biyu inda a ranar juma'a ta gabata espanyol ta sha kashi a gidanta a sanar real society da ci biyu da daya a ranar asabar kuwa sha ɗaya ga watan fabrairu na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta real madrid sun tashi babu ci tsakaninsu da valencia alves ta sha kashi a hannun barcelona inda barcelona ta bi ta har gida ta lallasa ta shida da babu atletico bilbao ko ta doke deportivo da ci biyu da ɗaya yayin da osasuna ta sha kashi a gidanta a hannun real madrid da ci ɗaya mai ban haushi a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta la real sun tashi kunnen doki da malaga ɗaya da ɗaya da sasha kashe kashi a hannun kotu da ke biyu da babu yayin da Sabila ta bin Las Palmas har gida ta sha ta ɗaya ne ban haushi. Atletico Madrid ta doke salta Vigo da ci uku da biyu a yau kuma za a kara a la liga mako na ashirin da biyu da ya wasa guda ɗaya da rage inda kungiyar kwallon kafa ta ba za su fafata da girana da misalin karfe tara saura kwata agogon najeriya a saman teburin ko har yanzu kungiyar kwallon kafa ta real madrid take jan ragaman da maki arba'in da tara a wasanni ashirin da ta yi barcelona ko tana mataki na biyu ne da maki arba'in da takwas a wasanni ashirin da biyu da ta yi yayin da sabila take mataki na uku uku da maki arba'in da shida ita ma a wasanni ashirin da a kasan teburin ko na La Liga Sporting Gizon tana mataki na sha takwas da maki sha shida Granada tana mataki na sha tara ne da maki sha uku Osasuna kuwa tana mataki na ashirin ne da maki goma idan muka dawo bangaren nahiyar afirka kuwa a wasannin da aka fara bugawa na cin kofin zakarun nahiyar kasashen afirka cup confederation cup na shekara 2017 a jiya kungiyar kwallon kafa ta wuki tuwara ta kashi a hannun rsl na kasar sierra leone da ci mai nema a yin buga wasan ne a can freetown babban birnin sierra leone inugu rangers kuwa sun tashi ɗaya da ɗaya a ranar juma'a ta gabata tsakaninsu da js saura yayin da kungiyar kwallon kafa ta Rivers United suka tashi can tsakanin tsakaninsu da AS Real inda aka fafata a birnin mako. A jiyan ko kungiyar kwallon kafa ta Tsepan kuma ta samu nasara ne akan Almasri na kasar Egypt da ci ɗaya mai ban haushi idan muka dawo bangaren tarayyar Najeriya a wasannin da ake fafata na Nigeria Federation Football League na shekara 2016 zuwa 2017 an shiga mataki na mako na takwas. A jiya kungiyar kwallon kafa a jiya lahadi kungiyar kwallon kafa ta sunshine sun tashi can jiran biyu da biyu da tsakanin su da abubakar bukola sarai nasara united ko ta doke abiya wurin ci uku da tsaya el kanemi ta doke gwamna united da ci uku da babu akwai united ko ta sha plateau united biyu da ɗaya yayin da niger tornadoes ta lallasa ifayin uku da ci ɗaya mai ban haushi lobby star sun tashi can jiran tsakanin su da katsina united yayin da sauran wasanni hudu a samu damar fafata ba sakamakon wasan da wasu kungiyoyin da za su fafata suka tafi na cup Confederation Cup a wasannin ko shine wanda za a tsakanin Ifan Uba da Remo Star Kano Silas da Wiki da sai wasan da za a fafata tsakanin Mountain of Fire a Miracle da Rivers United Sport ya eh, kuma wasan da za a yi tsakanin shooting stars da ilgoyan nan wasa sun zama kwantai sakamakon kungiyoyi sun tafi wasa kasashen afirka a saman teburin na premier league na kasar na nigeria ko har yanzu plateau united take jan ragama da maki sha bakwai a wasanni takwas abubakar bukola saraki tana mataki na biyu da maki sha yayin da mountain of fire american take mataki na kina uku da maki sha a kasar teburin shooting stars tana mataki na sha ne da maki bakwai yayin da inugurin da suke mataki na sha da maki shida a wasanni shida ta buga raymond star kuwa tana mataki na 20 ne da mawaki shida a wasanni bakwai da ta buga huta lafiya.